Car la laïcité, c'est un devoir pour tous. Et ces derniers mois, nous le savons. Ta bakin ministan ilimi na Faransa Gabriel Atar kenan, a yayin da yake jawabi kan mahimmancin ilimin boko da ma irin kalubalen da ya ce makarantun boko a Faransa ke fuskanta. Wato na cin zarafi mai nasaba da addini da ya karu a ƙasar. Batun dai hana sanya a baya ko hijabi da aka jima na tafka muhawara mai zafi a tsakanin masu goyon bayan hana ɗalibai zuwa makarantar da a baya da kuma masu adawa da dokar da ke ganin wani shiri ne na takura musulmai mata ya ci gaba da jan hankali a ciki da ma wajen ƙasar. To ko me matan da dokar ta shafa ke cewa ga ra'ayin wannan ɗalibar mai suna Hafsat Imam. A ganina cewa mutane kasu sa ko hijabi ko ɗan kwali ko wani baya ko rufewa bai dace ba it doesn't feel right don ana tura idea of diversity kowa ya zo yadda yake da how and what they believe in abinda beliefs insu so in mutum ya ce shi yana son ya covering up ya rufe jikin shi in baya damun ɗayan wani ɗalibi a makarantar to a gani ya kamata a bashi ita kuwa halima sanda wacce musulma ce kira ta yi kan a tattauna domin samar da maslaha ga kowane bangare La récente euh, décision des autorités françaises Ta ce a game da wannan matakin da ni musulma ce kuma na san Faransa ba ta son al'amarin da ke nuna alamar addini da mutum yake bi, amma abin da ya dace a nemi mafita ta hanyar tattaunawa a kuma cimma matsaya na bai ɗaya inda mata musulmai za su samu damar sanya duk wani abu na rufe gashinsu ba tare da lallai sun yi amfani da a bayan ba. Rahotanni dai na nuni da cewa akwai musulmai fiye da miliyan biyar da ke rayuwa a Faransa. To koya wannan sabuwar dambarwar za ta kaya? Dr. Garba Musa wani mai sharhi ne kan siyasar ƙasa da ƙasa a Faransa. Ya ce yanzu dai abin da ya rage a wannan yanayin ƙungiyar musulmai a Faransa ce za ta ɗauki mataki na gaba. al'ummar musulmai suna da kungiyar musulmai ta faransa su ne za su oci matakai su oci eh, da su kai kara da kotu su contradiction to wannan abu ne za a kawo to an kai gwamnati kara a gani abun da kotu in za ta gwada yana iya yi su kotu in ta yadda abun da gwamnatin ta gwada kuma yana iya yi an fata yi improve in shi abin da jira a gani shine ko wannan sabon matakin zai wani tasiri a ƙoƙarin gwamnatin faransan na raba addini da al'amuran rayuwa ko a'a ramatu garba baba muryar amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.